can haka ba laifinka ne kai ka ja ka je da taganka e eh, da farin gashinka da farin gemunka ba wani abu in ba ta ce Allah ya rubuta za ka aura zaka aura in ba matarka bace ko ba za ka aura ba ba sai kayo dare ta ba وعن ابن عباس رضي الله عنه قال sallallahu alaihi الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخطبون في آخر الزمان Za ga mutane suna rina gemunsu bisawadi da baki ka hawasilil hamami kamar irin fifiken tattabara ko gashin wanda ya ratsa baki za ga suna mai da shi baki wulik alhali fari ne manzala ce la yurihuna ra'ihatal janna ba za su taba jin kanshin aljanna ba haka ba a tira da baki sai dai a tira da mai da ja amma ba a yi da baki to ina ganin wannan shine karshen karatun mu a cikin wannan babu illa iyaka bari ne mana nasiha da minti biyar a cikin karatun kowa ya sani ranar asabar za a yi zabe to abin da ake son dan shi ne shine ji tsoron Allah na farko dai ka zaɓi wanda ya dace wannan shine abin da ya fi dacewa ka zaɓi wanda ya dace wanda ya dace ta fuskar addini da tarbiyya da mutunta mutane da tausayinsu don wannan abin da mutanen najeriya suke nema kenan su samu shugaba mai addini kula da addininsu da mutuncinsu da kuma darajarsu sannan kuma ka roƙi allah kai ka iya yin tunanin ka wane ne ya amma kuma allah ya san ba shi ne ya fi wane ne ya to daga nan sai ka dage da addu'ar Allah ya zaɓa abin da ya fi alkhairi ko kana son mutum ko baka son shi ne alkhairi Allah ya bashi ko kana son shi in ba shi ne alkhairi ba Allah ya hana shi ba wanda yake alkhairi wannan shi ne daidai abu na biyu matasa ku guji rigima ai ya kamata matashi ya tsaya ya yi tunani ka taɓa ganin za a yi rigimar siyasa tsakanin pdp da apc kaga 'ya'yan shugabannin a gurin kaga 'ya'yan yan uwansu a gurin <clears throat> dala muna gane ha to kai me yasa zaka je su fa idan baban nasu ya hau ko dan uwan nasu ya hau su za su more kai tsaye kai kuma in kai wasa ma sai an yi ma a zo gidan rediyo a gaya ma an muka biya musu scholarship kaji kamar alfarma bayan kuɗin ka ne to dan adam ya zama mai hankali babu laifi kai ra'ayin siyasa ka ji wane kake so baka son wane wane kake so ka san wane amma ka kiyaye musulmi alfarmarsu haramun ne ka zagi musulmi haramun ne ka yaƙi musulmi haramun ne ka zubar da jinin musulmi <clears throat> duka kiyaye wannan sai ka je ka zaɓi duk wanda kake so amma dai wajen zaɓar ka za mutumin da yake da tarbiyyar addini mutumin da yake da tausayi mutumin da yake girmama mutane mutumin da yake da tsoron Allah ta yadda zai dan kwatanta wani abu to shi zaka je ka zaba dan in duk wanda ka zaba Allah sai ya tambaye ka ranar alkiyama me yasa ka zabe shi me yasa wannan shine abin da ya kamata kar ku yadda da rigima in kai rigima aka cuce ka yanzu bari muku misali ai an yi rigima a zaben da ya wuce na baya an yanka wasu an kona wasu lala in siyasa sun fasa yin siyasa su kaga kenan ko an kashe ka ba fasa za su ba kuma in sun ci ma ba ka za su ba wani daga ran da ya ci ma kun daina ganin sa to me za ka je ka ringa rigima akan wani kai dai ka zaɓi nagari kuma ka yi addu'a ka zaɓi nagari ka yi addu'a amma rigimar siyasa kar ka yadda ka shiga cikin rigimar siyasa kar ka yadda za a cire ma hannu in kai wasa ko a cire ma ƙafa ko a kashe ka ko a ƙona ma wani abu wanda ko ba lalle bane a biya ka babban abin jin tsoron ma ka je kai abin da saban Allah ne Allah ya cire ka a ranar kiyama ya tambaye ka ajin mutumin da ya dira kulli Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ai zai gamsu Allah ne yake bada mulki ba sai ya je ya rigima ba kuma wannan mulki annabi ya ce fa wato khijiyun ne wa nadama yace amana ne sannan kuma khijiyun ne wa nadama a ranar alkiyama nadama ne da tabewa kuma yanzu tunanin da za ka yi suturar da kasa daga ran da aka haife ka zuwa yau da abincin da ka ci daga ran da aka haife ka zuwa yau da duk mu'amalar ka da kake yi ta kuɗi daga ran da aka haife ka zuwa yau a siyasa ka samu to wannan yana duk abin da kake nema in ka ga bai zo ba dama ba raban ka bane ba sai ka je ka rigima ba amma kuma kar ka zo na ka ce ba za ka yi zaɓe ba kowa mai ƙuri'a ya je ya zaɓe a zaɓi mutanen kirki in ku ba guje kun zaɓi mutanen kirki ba za a zaɓi mutanen banza ku zo kuna kuka da su kowa da yake da ƙuri'a ya je ya zaɓi mutumin kirki ya dangwala masa muna ganewa in na waɗansu suna rigima akan siyasa a yi zagi a yi cin mutunci kaga wannan ai ba daidai ba ne duk zamanin siyasa sai ne malamai sai an zage su kai ka ɗauka malamai ba 'yan najeriya ba ne constitution a section 45 ya ba kowa 'yancin ya siyasa kuma abin da zai baka maki sai ga wani yaro da ya gama sakandare kwanan kila mako rasa aka shi yana ra'ayin wata siyasa kai kila kai haddin qur'ani kai ilimin addini kai digiri da ɗaya kai na biyu kai kaza wai amma abin da yake so wai shi dole sai ka bi ra'ayinsa lalawa ya kamata ya ba wani ra'ayi ka girme shi ka fi shi ilimin addini ka fi shi na boko ka fi shi gwagwarmaya kila ma ka fi shi kuɗi amma wai a tare da haka wai so yake wai ra'ayinsa dole sai kai kuma in kai na kai zage ka dan Allah in ba a Najeriya ba ana ke wannan haukan wannan hauka ne ai siyasa ijtihadi ne duk wanda yace wa duk wanda zai ce abga zai ku kyale shi ya abga wanda yace PDP zai je PDP me NNPP ya je yi me APC ya je yi amma me na zagin juna me na cin mutuncin juna me na kaza mulkin dan an samu ma duk bala'i da kowa Allah ta'ala shirya da mu Allah ya za a mana shugabanni na gari duk wanda zai zama alkhairi ga wannan al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya bashi a ranar asabar wanda zai zama musiba da bala'i da lalacewar tarbiyya Allah kai ya bashi Allah maɗaukin sarki ya sa aljanna mu muna roƙon Allah ta'ala ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya mu zo mu ci gaba da rayuwarmu da karatuttukan mu lami lafiya wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh